وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما hakanan wannan alkur'ani yana ba waɗanda ba su imani da ranar lahira ba labarin abin da zai bakanta musu rai wanda shine cewa lalle mun yi musu tanadin wata azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama